This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana Hauwa Sharif tare nake da Sarfila Hashim a cikin shirin na asubahin yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. To hawa kasar Sweden za ta bai wa Ukraine karin tallafin soji wanda zai kai dala biliyan bakwai cikin shekaru uku. Kasashen Island da Norway da Spain kowace ta sanar da amincewa da kasar Palestina a jiya Laraba. haka kuma za a ji cewa an gano wani ma'aikacin gona a michigan yana dauke da mara tsuntsaye da ke zama mutum na biyu da ke da alaka da barkewar cutar a cikin shanun kiwo na amurka kanun labaran kenan a cikin shirin da wannan lokacin za ku ji mu dauke da tattaunawa da aliyu mustapha sokoto da ministan tsaron najeriya alhaji badaru abubakar a wani bangare na irin rahotanni da hirarraki na musamman da muke kawo muku dangane da cikar shugaban najeriya bola ahmed tinubu shekara guda cir bisa karagar mulkin kasar babban matsala dai a kan harkar tsaro shine rashin haɗin kan shugabannin tsaro muna kuma tafa da shirin domin iyali da kan duba al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar iyali tare da grace alheri abdu amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Kasar Sweden za ta baiwa kiran karin tallafin soji wanda zai kai dala biliyan bakwai cikin shekaru uku. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa shugaban Sweden a cikin jawabinsa na dare da abin da ya kira taimakon dogon lokaci. Zelensky ya kuma yi sabon roƙo a ranar Laraba don karin samun kariya ta sama. A cikin jawabinsa na fifan bidiyo ya ce Ukraine na bukatar wani makami don tunkarar bamman da rasha ta yi amfani da su wajen kai hari kan makamashi da sauran ababen more rayuwa ba za a iya samun wani abu a matsayin madadi ba ukraine na bukatar tsari da dabarun da za su bi ba su damu kare matsayinsu daga gururuwansu da al'ummominsu daga waɗannan mamai in ji shi a cewar reuters Kasashen Ireland da Norway da Spain kowace ta sanar da amincewa da kasar palestine jiya Laraba. bisa dalilin yakin isra'ila da hamas a gaza da kuma buƙatar cimma matsaya biyu na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin firaministan norway jones gahsto ya ce yakin da ake ci gaba da yi a gaza ya bayyana ƙarar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali dole ne a sa a gaba wajen warware matsalar falastinu yakin shine mafi munin lokaci tsakanin isra'ila da falastinu halin da ake ciki a gabas da tsakiya bai taɓa kasancewa ba irin haka tsawon shekaru masu yawa norway ta ce akwai babban ra'ayi na ƙasa da ƙasa game da buƙatar samar da ƙasashe biyu ciki har da gagarumin ƙuri'a a zauren majalisar ɗinkin duniya a wannan watan don amincewa da falastinawa a matsayin waɗanda suka cancanci shiga ƙungiyar ta duniya firaministan spain pedro sanchez ya ce shawarar ta samo asali ne akan zaman lafiya da adalci da daidaito. An gano wani ma'aikacin gona a Michigan yana ɗauke da murar tsuntsaye da ke zama mutum na biyu da ke alaƙa da ɓarkewar cutar a cikin shanun kiwo na Amurka. Jami'an kiwon lafiya sun ce mutumin ya samu sauƙin alamun da ya ji kuma ya murmure. Jami'ai sun ce ma'aikacin ya yi mu'amala da shanu da ke wata gona da dabbobin da suka kamu da cutar. jami'ai sun ce babu wani haɗari da ke tattare da jama'a sakamako amma ma'aikatan gona da suka kamu da cutar na cikin haɗari sosai an gano wani ma'aikacin gona a texas a ƙarshen maris a cikin irin wannan yanayi jami'ai sun yi kira da cewa sanannen misali na farko a duniya na mutumin da ya kamu da wannan kwayar cuta ta mara tsuntsaye daga wata dabba mai shayarwa. An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A ci gaba da kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman kan cikar shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu shekara guda a kan mulki. Shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar inda ya soma da tambayar shi game da irin misali da zai buga akan irin nasarori da kalubale da yake ganin an fuskanta a shekara ɗayan da suka shafe suna jin akalar ƙasar a ɓangaren tsaro. to eh, excellency allah ya kama cikar shekara daya tun lokacin da gwamnatin eh, bola ahmed tinubu ta hau kan karagar nan kuma kuka fara aiki ta da su a matsayin ministan tsaro na najeriya da ba ni misalin nasarori da kalubala da aka fuskanta a cikin wannan shekara na kokarin shawo kan harkokin matsalolin tsaron kafin mu shiga cikin su ɗaya bayan ɗaya to babban matsala dai da ah, ka sani ake ta yawan magana akan harkar tsaro shine rishin haɗin kan shugabannin tsaro to alhamdulillahi a wannan zubi mun sami haɗin kan su shugabannin tsaro yawwa kamar da za ka ga akwai matsala tsakanin mai kula da sojojin ƙasa da na sama ko na ruwa ko kuma shi shugaban nasu wanda yake kula da sojojin gaba daya allah ya sa an samu haɗin kai sosai bayan wannan haɗin kan ma kuma muna da haɗin kai sosai da ofishin national security advisor wanda yake shi ma abu ne muhimmi sannan da duka sauran jami'an tsaro da 'yan sanda da sojojin farin kaya da kuma DIA dukkansu hankali a haɗe kuma ana shawara tare ana ci gaba da aiki mai kyau to wannan ba ƙaramin nasara ba ce kuma ita ta bullo da nasarorin da aka samu tunda dai ka ga a cikin shekara ɗayan nan da muke magana an fafatawa da aka yi an kashe su terrorist da bandit 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa 9,500 cikin shekara daya mm. bayan wannan mm. an kama sun kusan 7,000 sannan an kwato waɗanda aka sace kusan 4,700 a kuma wannan fafatawa mun kama bindigogi kusan dubu sannan harsashai kusan dubu kala-kala da aka karba to wannan ba karamin nasara ba ce kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su ina ji tun da kai daga sokoto ka fito kana jin damina ya faɗi alikawaje ya faɗi isiyaku badere ya faɗi kwana-kwanan nan an yi dangote modi-modi ya faɗi manya-manya-manya-manyan barayi da 'yan boko haram da suka faɗi ba za su kirgu ba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma ana ciki kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na niger an kama halilu shi ma ka san shi tunda daga wajen kuke kacalla halilu ko bayan shi an kama bello mai daji shi ma yana niger muna kokari a nan domin a kunta su so wa'annan mutanen da na lissafa ma da nake gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama to me ƙalubalen da kuka fuskanta wajen kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarorin eh babban matsala shine na jama'a su ba da haɗin kai su rinka ba mu labari ingantacce don za ka ji eh, an zo an shiga gari an yi ta'andanci an gudu mm, mm. daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe din eh, ina eh, labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi suke gaya mana wani zai je wuri kaza ko yana kaza a kwanta wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su tsakaninsu sun kama faɗa duk da wannan nasarorin su ka san zuwa akwai eh, matsaloli a fannonin jihohin katsina sokoto zamfara neja da sauransu wasu na cewa ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake eh, yakin nan ko kuma matsalar nan take ce take saboda mutanen nan suna samun haɗin kan wasu daga cikin shugabanni sarakuna ma'aikatan tsaro da sauransu kun yarda da haka ko kuna da shakkun gaskiyar wannan ikirari da ake yi ne to eh, duk wanda dai aka samu kaji an kama akan samu ɗaya wanda suke an samu can ɗaya can ɗaya wanda kuma ina jin kana da labarin waɗanda aka kama bayan bayan su hmm. ba za mu iya cewa ba da wasu hakanan hakanan na san an an taba sauke ko kama sarakunan gargajiya a jihar Zamfara kwarai kuwa jihar gonan Katsina su da ya zo America muka yi hira da shi ya ba da misalin wani basaraki da aka shiga kauyensa aka ba shi kuɗi ya bari aka shiga aka kashe mutum talatin ko da haka wanda ke nuna ƙananan sarakunan hakimai da gatai da sauransu har yanzu suna ci gaba da sha'ani da wannan na ɗaya kenan na biyu Um, da yawa daga cikin mutanen nan an san su a ƙauyukansu a garuruwansu da sauransu kuna samun cikas wurin samun bayanan inda suke da ko suwaye shi ne na faɗa da ba bayanan amma yanzu mutane sun gaji hmm. kuma da yadda ake musu magana sun fara ba da bayanai na surru na kuma yadda za a gane mutanen nan amma mutanen nan fa sun ba gidajensu hmm. a daji suke zama yanzu don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum kuma wannan duk muka samu muka kashe dinnan ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige to madalla ministan tsaron najeriya kenan alhaji badaru abubakar a hirarsa da aliyu mustapha sokoto masu haruwa na tare ne sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu gasar fili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya a ranar laraba ne wata kotun tunisia ta yanke hukuncin daurin shekara ɗaya a gidan yari kan wasu 'yan jarida guda biyu bisa zarginsu da buga labaran karya da ke cutar da tsaron jama'a a cewar wani jami'in shari'a a daidai lokacin da ake fargabar ɗaukar matakin da ya dace na murƙushe dukkan masu ra'ayin rikau morad zahidi boham basis ɗan jarida ne na gidan rediyon ifm an tsare su a wannan watan saboda kalaman siyasa da suka a gidan rediyo. yanzu haka dai tunisia ta ɗaure 'yan jarida guda shida da suka haɗa da zahiri da bias yayin da wasu da dama ke fuskantar shari'a a cewar kungiyar 'yan jarida ta ƙasa wadda ita ce babbar kungiyar 'yan jarida ta ƙasar a cikin watan mayu 'yan sanda sun kama mutane goma da suka da 'yan jarida da lauyoyi da jami'an kungiyoyin fararen hula a wani abin da amnesty international ta kira mummunan murƙushe masu fafutuka da 'yan jarida ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga tunusiya da ta mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin walwala an ƙara nuna damuwa a tsakanin wasu mutane a iran game da wanda zai maye gurbin ibrahim rezi a matsayin shugaban jamhuriyar musulunci bayan mutuwarsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar unkulir a ranar lahadi muhadish jalali ya ce na fi damuwa fiye da bakin ciki a wajen jana'izar rezi da mukarrabansa da aka yi a ranar laraba a tehran wanda suka mutu a lokacin da jirgin su ya afka wani dutse a arewa maso yammacin kasar a iran a lokacin da babu kyan yanayi yanzu dai an shirya gudanar da zaben a ranar 28 ga watan yuni domin zaben wanda zai gaji rezi gabanin zaben na wata mai zuwa ana sa ran za a fara yakin neman zaben bayan kwanaki biyar na makokin kasar da aka sanar a ranar litinin daga ƙarshe majalisar dokokin ƙasar finland tana muhawara kan dokar da za ta wa jami'an kan iyaka da matoshe masu neman mafaka a kan iyakar finland da rasha a ranar talata ne gwamnatin mai ra'ayin riƙau ta gabatar da dokar ta ɓaci saboda ƙasar finland ta yi imani cewa rasha ce ke alhakin kitsa rikicin bakin haure akan iyakarta mai tsawon kilomita 1335 a matsayin ramuwar gayya kan shiga kungiyar tsaro ta neto da ke goyon bayan ukraine a gaban wato a gaban kasar rasha moscow ta musanta zargin a ƙarshen shekarar ta gabata ƙasar finland ta rufe tashoshin kan iyakarta da ke gabashin ƙasar bayan da bakin haure sama da 1,300. ya kasashe uku suka shiga kasar ta finland da kasar rasha ba tare da cikakkun bayanai ba tun daga wancan lokacin 'yanci ranaka yan ne suka isa sarfila hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tokar da ya shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka da sada aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. sauraro ku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye shiryen mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili 6850 kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu agogo ana Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu shirin domin iyali ya dauki makonni yana magana kan batun cin zarafin iyali da ke kai ga raunata wanda aka fi karfi har waɗansu lokuta ya kai ga rasa rai lamarin da ke shafar maza da mata. Muna kan nazarin wannan mukalan muka samu labari wani dan sanda a Jos jihar Plateau ya datse wa matarsa hannu da adda biyo bayan wani saɓani da suka samu. ma Zainab Babaji ta zanta da makwabciyar matar da za mu saka sunayensu wadda ta bayyana yadda lamarin ya faru. Mu dai mun ji labari cewa a kan dubu uku waya ba ta ajiya sai ya dawo ta bashi kuɗin ita kuma ta gan shi ya riga ya bugu shi ya sa ta ki ta bashi kuɗin da ta ki bashi sai ya gude ya je ɗauki ada da ɗauki ada tana kokari tana ga kaman wasa ne kaman wasa ne su da ya buga tana kokarin ta dan kauce sai ya buga hannu hannu ma ya yanka hannun ya sake jin mata eh, ciwo ita ma bata san a lokacin da ma hannun ma aka yanka ma bata san ma hannunta a yanke yake ba sai bayan can da ta gan iska ya hura hannu jini ya ya soka sosai shine sai ta faɗi to ba karfi kuma ba shine kafin ta hankara cewa fa ba ta da to yanzu me kike ganin kaman ya kamata a yi ma wannan shi ta kaman me wanda a ce jami'an tsaro ne kuma gashi ya yanke eh, mamatan shi hannu musamman ya zama cin zarafi ne tunda wannan kuɗi dai dubu uku kila ko tana ma neman na miya ne ko wani abu dai wanda za ta sarrafa ma iyali a gida tunda mun gode ma Allah ma domin shi dan sanda ne ya san doka so dole doka ya bi shi a yi abin da ya kamata domin ba saboda shi ba wadda za su ce a bar shi in aka bar shi wani ma gobe zai sake yin fiye ma da haka so idan an yi mishi wani abu gobe wani ma idan yana tunanin yi ba zai yi ba so gaskiya ya kamata a ɗauka mataki domin mu ma mata gobe mu ma musan menene muna ciki idan kana cikin damuwa ka faɗa ma wani domin a taimake ka barkar mu bari sai abun ya zama da damuwa don da ya sami wuyanta da ta mutu da ba wani magana kuma ba kuma ga yara kanana kuma ga ita tana da ciki da wannan abun ya faru so nawa shine mu giya ma idan kana da wani kusa da kai in ka san akwai damuwa ka faɗa share ka faɗa in ka faɗa ma wani wani zai baka shawara but idan ka yi shiru da shi in ya zo ga wannan to karshen sai ka ga yanzu duk duniya sun sani ga abin da kana fama da shi to zainab ta kuma haɗa kan mata 'yan gwagwarmaya a jihar plateau da suka haɗa da barista nankus nehemiya Pektu, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau kuma memba hukumar mutunta bukatun jinkyar Dadon, jami'a a cibiyar tsaro ta NSCDC da kuma jami'ar aikin jinya Fatima Yarima Garba. Bari Sanankus ɗaya daga cikin lauyoyin mata da ke tsayin daka wajen ganin an hukumta ɗan sandan da ya guntil hannun matarsa ta bayyana munin lamarin a jihar Plateau. bisa ga yanayin aiki na mukan samu complain sosai kowane sati ba satin da zai wuce da wata mata ba za ta fito ta ce wai gashi an ci mutunci ta ba kala kala ko jiya ma da muna training a nan da muka koma aka ce mana wai eh, wata mata ta zo ta ce mai gidanta yana dukanta sosai sun gina gida tare yanzu kuma ya ce ta fita mishi daga gida so ta zo ofis tana kuka mun yi wasika akan ya zo mu samu mu yi zama sai a san matakin da za ɗauka kai so mata na cin mutunci su sosai. Bangaren ki Fatima. Muna samun mu ma irin nan matsalolin akwai wani lokaci bana mantawa da daddare ina aikin dare wasu 'yan vigilanti sun buga mana kofa mun bude sai ga mata sun ɗauko ta da ciki mijin ya mata duka da daddare ya koro ta waje ma tilas sai wasu ne suka tsince ta suka dauko ta suka kawo ta asibiti ga ciki wajen wata takwas a tilas mun mata dai allura mun ba ta pain relievers ta kwanta da safe mijin da ya zo me ya ce mata me ya ce mata mun kira securities akan su zo su shiga cikin magana sai matan ta ce ita ba ta so kowa ya shiga cikin magananta da mijinta ita sun shirya within 5 minutes ta ce sun shirya ita a rabu da ita ka a mata komai ba mu san meye mutumin nan ya gaya mata ba kuma akwai tsoron shi a jikinta a tilas haka suka tafi abin da ba a yi komai a kai ba kenan ya suka kare ma ba mu sani ba kenan ana samun cin zarafin mata sosai kaɗan ba hmm. sosai da sosai mata su ne za su ɗauki ciki su za su yi reno su za su aihu su za su sa su yi family planning wani mijin ma ya ce sai ta abotin cikin kuma a wajen aboshin wata ta rasa ranta to bari je ga ofisa musamman ke kina aikin tsaro kuma ke mace ce yaya zaki bayyana cin zarafin mata a kamar yadda yawan wani suka faɗa ina aiki ne da nscdc a ofishi na gender gender based unit gaskiya muna samun complaints da yawa ana kawo complaints mata suna shigowa kowane rana muna bude ofis suna kan jiranmu akwai watan da ta zo cewan suna business tare da miji ta fara business na ta kamun shi ya zo da shi ya zo ya ce su yi tare da suka yi tare business din at last ita tana gurin aiki shi je sayar da ah, abubuwa duka ya rike kudaden shi kamun ta dawo ba komai a gida da ta yi magana ya yi mata duka har da ya'yanta ya duke su ya bar su ba abinci ya ma kore su a gidan ma gaba daya da suka kira mu muka zo sai aka dauke ta da ya'yan aka kai ta wata wata shelter gida da ana ajiye su domin a raba su da wannan mutumin har yanzu ita da 'ya'yanta suna wannan gidan har yanzu shi ya ki yanzu amma mun riga mun aika ana kan neman shi za a kawo mana shi a ofishi madannan kyar dawo gare ki da yake kin yi bayanin yadda ake samu kuma cikin 'yan kwanakin nan kin yi bayanin cewa an sare ma wata mata hannu wanda duk duniya ya dauki mm. hankali yaya kuka samu wannan labari gaskiya wannan labarin bai mana daɗi sosai ba mu ya ɓace sosai da muka ji wannan labarin ba mu zauna ba mun tashi mun nema mu ga yadda za mu gan shi commissioner of police kuma ya ba mu zarafi mun je mun gan shi ya bayyana mana ya ce gaskiya su a hukumar su na polis sun ji kunya irin wannan halin kuma ba su yadda da wannan halin ba kuma kar mu samu damuwa za su ɗauki mataki a kai domin mun ce mishi mun sha so da yawa ana zo sai a zuwa yi biribiri wani lokaci da irin wainan abubuwan can sai ka gan mutum din an sake shi ko magana an biyan kashe shi so mun ce mishi gaskiya ya taimaka ya ɗauki maganan nan da zafi ya tabbatar da cewa an yi hukuncin da ya kamata kar mu zo mu je magana ya wasa ya ba mu alkawari ya ce allah ya da ba za su yi wasa da wannan kes ba kuma ba wanda zai lalata da wannan kesin ba dole zai fuskanci abin da ya kamata to a sauran kwanakin da suka wuce an ce mana da cewa an tuɓe mishi kaya an mishi dan akwai eh, ya so an tuɓe mishi kaya so an kuma sallame shi so yanzu haka ana kan process wanda za a tura case nashi ya tafi court don ya samu ya a yi mishi shari'a sannan a yi hukunci kin san ba a zo a yanka hukunci ba tare da an yi shari'a ba dole za a yi shari'a kafin nan a samu shaidu a ji me ya faru kafin nan alkalai su yanka mishi hukunci ita sake hali To masu iya magana suka ce rigakafi ya fi magani idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi kofar waɗannan lauyoyi mata na buɗe domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai dai kafin mai sallama da bakin namu za ku ji abin da ke assasa wannan matsala da kuma matakan gyara. Yanzu a madadin bakin barista nan kusna Kyaftu da nan da don da kuma Fatima Yusuf Garba sai mu Zainab Babaji da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke to madalla haka yake masu tsaro da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice kasar Sweden za ta baiwa Ukraine karin tallafin soji wanda zai kai dala biliyan bakwai a cikin shekaru uku. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa shugaban a cikin jawabin na dare da abin da ya kira taimakon dogon lokaci. Zelensky ya kuma yi sabon roƙo a ranar Laraba don ƙarin samun kariya ta sararin samaniya. kasashen Ireland da Norway da Spain kowace ta sanar da amincewa da ƙasar Falasɗina a jiya Laraba bisa dalilin yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma buƙatar cimma matsaya biyu na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Firaministan Way wato Norway Jonas gahdsto ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙarar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali dole ne a sa a gaba wajen warware matsalar rikicin Falasɗinu. kuma yakin shine lokaci mafi muni tsakanin isra'ila da falasdinu halin da ake ciki a gabas ta tsakiya bai taɓa kasancewa ba kamar irin haka na tsawon shekaru masu yawa an gano wani ma'aikacin gona a macikin yana ɗauke da marar tsuntsaye da ke zama mutum na biyu da ke da alaka da ɓarkewar cutar a cikin shanin kiwo na amurka jami'an kiwon lafiya sun ce mutumin ya samu sauƙin alamun da ya ji kuma ya murmure jami'ai sun ce ma'aikacin ya yi mu'amala da shanu da ke wata gona da dabbobin da suka kamu da cutar jami'ai sun ce babu wani haɗari da ke tattare da jama'a a sakamako amma ma'aikatan gona da suka kamu da cutar na cikin haɗari sosai. a ranar laraba ne wata kotu a tunisia ta yanke hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a gidan yari kan wasu 'yan jarida biyu bisa zarginsu da buga labaran karya da ke cutar da tsaron jama'a a cewar wani jami'in shari'a a daidai lokacin da ake fargabar ɗaukar matakin da ya dace na murar koshe masu ra'ayin rikau mozart 'yan jaridan ne na gidan rediyon ifn an tsare su a wannan watan sakamakon kalaman siyasa da suka yi a gidan rediyon To masu sauraro baki daya da haka samu naɗe tabar shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa har shirin yanzu muku kamar da kuka ji shi musamman sarfila hashim da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni da Balawi da ma inji mu na mu na yanzu Mr. Charles. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.